Sarakuna ta biyu Sura goma sha tara Sa'ad da Yehoshafat sarkin Yahuda ya dawo zuwa fadansa a Urushalima lafiya, Yehu mai duba, ɗan Hanani, ya fita don ya tarye shi, ya kuma ce wa sarki, Ya yi kyau kenan da ka taimaki mugu, ka kuma ƙaunaci waɗanda suke ƙin Ubangiji? Da yake ka yi haka, fushin Ubangiji yana a kanka, duk da haka an sami wani abin kirki a wurinka. gama ka kawar da ginshiƙan Ashera a ƙasar, ka kuma sa zuciyarka a kan neman Allah. Yehoshafat ya naɗa alkalai Yehoshafat ya zauna a Urushalima ya kuma fita yana shiga cikin mutane daga Beyersheba zuwa ƙasar tudun Efraim, ya kuma juyar da su ga Ubangiji Allah na kakanninsu, ya naɗa alƙalai a kowanne daga ciki biranen katanga na Yahuda a ƙasar. ya faɗa musu, Ku lura da abin da kuke yi, gama shari'ar da kuke yi ba ta mutum ba ce, amma ta Ubangiji ce, yana tare da ku sa'ad da kuke yanke shari'a, yanzu fa ku ji tsoron Ubangiji, ku yi hankali a kan abin da kuke yi, gama Ubangiji Allahnmu ba ya son kai, ko nuna wariya ko cin hanci. A Urushalima kuma, Yehoshafat ya naɗa waɗansu lawuyawa. firistoci da kawunan iyalan Isra'ilawa, don su tabbatar da an bi dokar Ubangiji, su kuma sasanta tsakanin mutane. A Urushalima za su zauna, ya ba su waɗannan umarnai, Ku yi aikinku da aminci da tsoron Ubangiji, da dukan zuciyarku, cikin kowane batun da ya zo gabanku daga ’yan'uwanku waɗanda suke zama a birane, ko batun na kisa ne, ko kuwa waɗansu batutuwan da suka shafi doka, umarnai, ƙa'idodi ko farillai, dole ku ja musu kunne, kada su yi wa Ubangiji zunubi, in ba haka ba, fushinsa zai sauko a kanku da ’yan'uwanku, ku yi wannan, ta haka ba za ku kuwa zunubi ba. Amariya, babban firist, shi ne zai shugabance ku a kan dukan al'amuran da suke na wajen Ubangiji, Zabariya ɗan Ishmayel kuwa shugabanku a kan dukan al'amuran da suka shafi sarki. Lawiyawa kuma za su zama a matsayin manya a gabanku, ku yi abubuwa da ƙarfin hali, bari kuma Ubangiji ya kasance tare da masu yin gaskiya.